الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب الإمام القيم ينا من بياني أكن زالنشي yace zalunci yana da wasu kundaye guda uku a wurin Allah ko akwai kundin da Allah faufau baya yafe shi in dai aka je da shi shirka kenan akwai kundin da Allah baya kyale shi shine kundin zaluntar mutane ko zaluntar bayin Allah akwai kuma kundin da Allah subhanahu wataala zai iya yafe shi shine zaluntar mutum mutum ya zalunci kanshi to shine malam yake mana bayani akan shirka da hadarinta da yadda take hana mutum ya shiga aljanna faufau ba shi ba aljanna yace tauhidi shine mabudin aljanna amma kuma mabuɗin nan yana da haƙora idan haƙoran mabuɗi suka zama ba su da kyau to kaga ko an sa a cikin kuba ba zai iya buɗewa ba ko an sa a cikin kwaɗo ba zai iya buɗewa ba to shine sai ce haƙoran nan su ne sauran umarce-umarce na Allah ta'ala da hane-hane na Allah madaukakin sarki idan mutum ya zakke ma Allah Madaukakin sarki da tauhidi to ya samu mabuɗi amma mabuɗin nan zai iya yiwuwa kuma da kusashe ne bai da haƙora to zai iya kuma yiwuwa yana da haƙoran haƙoran su ne waɗannan sauran ibadoji da Allah ta'ala ya umarni da ayi to shine sai malam ya ce fa ayyu abdin ittakhadha fi hadhihi ad-dar mutahan duk bawan da ya riki mabuɗi mai kyau a wannan gidan na duniya ya tafi da shi lahira wannan mabuɗin mina tauhidi na tauhidi وركب فيه أسنانا min الأوامر sannan ya sanya ma wannan mabuɗin nasa wasu haƙora min al'awamiri na umarce-umarcen da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi to ja a yau malƙiyamati ila babin jannati sai ya zo ranar tashin alƙiyama ya zo bakin ƙofar aljanna wa ma'ahu littahu hallazi la yuftahu illa bihi ko kuma la sahu illa bi sai ya zo da mabuɗin aljanna wanda wannan mabuɗin ba a buɗe wata ƙofa ta aljanna sai da wannan mabudin shine tauhidi kaga su mushrikai kwata kwata ma ba za su kai zuwa ba za su zo zuwa ga wannan ƙofar ba kwata kwata shi ko manzon Allah sama a matsayin sa na imamul muwahhidi Allahumma ja'alna tahta rayati idan yazo kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito yace ati babal jannati fa astaftihu ce sai in zo bakin kofar aljanna sai in tsaya sai in ce a bude manzon sama ya bada umarni ya ce ma mai tsaron aljanna a bude kofa fa yuqalu man anta sai a ce waye kai sai ya ce muhammadun sai ce ai muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa yuqalu sai a ce bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak shi ai dama an ba da umarni kada in bude ma kowa ke ka zo kai ne farkon wanda zai fara shiga aljanna to daga nan sai a bude ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kaga tauhidi imamul muwahhidin kenan to daga duk wanda ya samu tasgaro a cikin tauhidinsa mushriki ne shi shi dama ba zai zo nan wajen ba shi kuma wanda ya kasance ya zo da mabuɗin tauhidi amma kuma akwai tasgaro a ibadunsa da mu'amalarsa da mutane ya cuci wancan ya ci cuci wancan to mabuɗinsa da kusasshe ne ya zata yana da mabuɗi ashe mabuɗin ba zai buɗe ƙofar ba sai an koma can an sake mishi kira a wuta sai a ƙero masa mabuɗin aljanna a cikin wuta Eh, in aka sake kera masa to daga nan ne sai a zo a sake gwada wannan mabudin a ga shin yayi ko bai yi ba in yayi sai ya bude kawai sai shige falam ya'uqhu anil a a'iqun babu wani tarnaki da zai hana shi ya bude wannan kofar ba zai samu tarnakin bude kofar nan ba a'iq shine tarnaki tarnaki shine abin da zai hana kayin wani abu bahaushe shine ke ce masa tarnaki bature shine ke ce mashi obstacle ko Allahumma illa an ta takuna lahu zunubun wa khataya sai dai fa idan yana da zunub zunubai wa khataya da laifuffuka wa auzarun da zunubai لم يذ لم لم لم لم يذهب عنه أثرها في هذه الدار بالتوبة Wanda gurbi na wannan ننسى da دزنبان ba su tafi ba ko bai tafi ba fi hadhihi dari a wannan gidan na duniya bitawbati ta hanyar tuba wal istighfar da istighfari duk mutumin da ya tafi da zunubi ranar lahira to ya samu a'iki ko da yana da tauhidi to wannan zai zama masa tarnaki ba zai iya shiga aljanna ba fa innahu yuhbatu anil jannati me irin wannan za a katange shi daga shiga aljanna hatta ya tsahara minha har sai ya tsarkaka daga waɗannan zunuban sai an masa wanka wa in lam yutashshibuhu al idan matsayar tashin alkiyama bata wanke shi ba bata tsaftace shi ba wa ahwaluhu da rigingimin tashin alkiyama wa shada'iduhu da tsanance tsanancen da ake fuskanta a filin tashin alkiyama fala budda min dukhulin nar to dole mutum ya shiga wuta Allah ka tsare mu li yukhraja khabthuhu fiha domin a fitar masa da kazantar wannan zunuban a cikin wuta wa tafaharamin min darnihi wa wasrihi sannan kuma ya tsabtata daga dauda da kuma datti na waɗannan zunuban da ya aikata sai ya shiga wuta summa yukhraju minha daga nan sai a fitar da shi daga wuta fa yudkhalu aljannata sai a shigar da shi aljanna fa yudkhalul jannata sai a shigar da shi aljanna fa innaha darut tayyibi domin ita aljanna gida ne na masu tsafta masu tsarki masu kanshi la yadkhuluha illa tayyibun ba mai shiga aljanna sai mai tsarki mai tsafta mai kanshi shine zai shiga aljanna shi lafazin tsi tsibun a larabci yana ɗaukar ma'anar abin da za a sa a baki a ji daɗi sannan yana ɗaukar ma'anar abin da ya zama mai tsafta a ido so daga lafazin tsib a gani a ji daɗi a sa a baki a ji zaƙi ko a ji daɗi lafazin tsibun kenan shi yasa turare ana ce masa tsib tsibun kaga turare ne sannan abin da ya kasance mai daɗi ana ce masa at ana ce musu at ababe masu daɗi siffa ce ai daga tsibul eh mun fahimta ai to aljanna ta masu tsafta ce ta masu tsarki ne mutum ya tafi da cututtukan zuciya da lalacewa wallahi ba zai shiga aljanna ba qala subhanahu wata'ala Allah mai tsarki da daukaka ya ce الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة Allah yana cewa allazin tawfahumul mala'ikatu waɗanda mala'iku suke karɓar rayukansu hala kaunihim tsayyibin a lokacin da ake karɓar rayukansu tsayyibin suna masu tsafta masu tsarki ba su da matsala tsakaninsu da Allah ta'ala fita daga nan tsayyibin suna suna da tsarki ba ƙazanta tare da su ba su da adranu shirki ba su da wasahul hulma'asi ba su da Habasul auzari Allah ya tsabtace su tsabtatattu ne zukatansu masu tsarki ba su da matsala da Allah ba su da matsala da bayan Allah to su ne za su shiga aljanna lokacin da kuma za su shiga din nan suna masu tsarki masu tsabta ya yaquluna salamun alaikum sai mala'iku lokacin da suke karɓar rayukansu sai su ce musu mara marabalale amincin Allah ya tabbata a gare ku ku baro wannan gidan na banza gidan bakin ciki gidan damuwa gidan gulma gidan hassada ku dawo gidan daɗi udkhulul jannata sai a ce musu ma ku shiga aljanna la khawfun alaikum wala antum tahzanuna ba ku da tsoro kuma ba za ku yi bakin ciki ba malamai suka ce alkhawfu shine tsoron abin da ya riga ya gabata abin da ya riga ya gabata bakin cikin da mutum zai yi na abin da ya riga ya wuce shine ake ce masa alhauhu. shi kuma alhazan shine bakin cikin abin da zaka fuskanta nan gaba so daga alhauku lil madi wal hazan lil mustaqbal to dukkan su ba su da shi la khawfun alaihim wala hum yahzanun ba su da damuwa ta abin da ya gabata sannan ba su da tsoro ba su da bakin ciki da damuwar abin da za su fuskanta nan gaba kaga ai yanzu misali ita ko duniya ai fiya kaukun wa fiya hazanun ko yanzu akwai abubuwan da mutum zai tuno waɗanda suka riga suka gabata cikin bakin ciki yake na rashi ne ko na wani irin abu ne mara daɗi a rayuwa ya gabata in mutum ya tuno sai ta jin bakin ciki da damuwa a game da wannan abin da ya gabata sannan kuma na gaba akwai hazan mutum yana cikin firgici da razani me zai zo nan gaba to aljanna babu wannan to malam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya kawo wannan ayar domin ya kafa mana hujja tayyibin shine mahallu shahid dinsa ai ya ce fa innaha ay aljanna ko daru tayyibin la yadkhuluha illa tayyibun وقال تعالى ألا يتي وثيق الذين اتقوا rabbahum إلى الجنة zumara وثيق الذين اتقوا aka kora ko da yake aka ce korawa kuma an yi wani iri aka raka eh aka raka alladina taqaw rabbahum waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu suka yi taqawa ila aljannati aka raka su zuwa aljanna zumaran a matsayin jama'a za su zo ne a matsayin jama'a hatta idza ja'uha hatta idan sun zo wa Abuwabu ha sai abu ne musu kofar wa qala lahum khazanatuha kaga ya fi daɗi ai ko da taro ka je a ce sai da ka zo sannan kawai sai a buɗe kofar kila da an hana wasu shiga ko sai da kai ka zo kana zuwa daidai wannan kawai sai ai nan a shine eh shine shine a shine ana ana nuno sai a shine ai duk ga sunan da bindigogi sun hana wasu shiga ba su isa su shiga ba kai ko kana zuwa shi ke sai aka ce a shi ne shi ne ran kai daɗi ran kai daɗe sai aka bude maka kofa kaga ai yafi a na ƴan wuta qur'ani cewa ya wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha kofar dama a buɗe take kofar dama a buɗe take ba girmamawa amma sai idan kai ka zo aka buɗe maka to girmamawa ke wa futihat abwabuha sai Allah ya amfani da wawu sai a buɗe kofar kofofi kai wa qala lahum khazanatuha sai matsara aljanna su ce salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku tsibutum kun tsaftata kun tsarkaka kun ji daɗi fadkhuluha khalidi ku shiga aljanna kuna masu dawwama har abada ba fita kaga wannan duk daɗin da zaka ji a duniya to fa ba wanda ya isa ce maka fa dukulu ha khalidi kai ka san babu khuludi a ciki ka san babu khuludi duk daɗin da ake bi babu khuludi a ciki shine sai al-imam al-qayyim sai yace fa aqaba dukhulaha ala al-id bi harfi al-fa'i alladhi yu'zinu bi annahu sababun lid-dukhuli ce ce ce ce sai Allah madaukakin sarki ya biyanta ya biyanta bayan sun shiga din nan sai aka amfani da fa'u alladhi yu'dinu bi annahu sababun lid-dukhul tibtum sannan sai aka ce mai fadkhuluha fa'u ne fa'u sababiyya limadha tadkhuluna fiha ko limadha tadkhulunaha li'annakum tayyibun li'annakum tibtum wa taba amalukum ai bi sababi tsibikum qila lakum udkhulu rayinan shirkin yace saboda tsaftakku da tsarkin zuciyarku ba da matsala a tauhidi baku da matsala a ibada ba da matsala a ɗabi'u baku da matsala a mu'amala to wannan ya jawo aka ce muku ku shiga aljanna aljanna ta tsayyibuna ce sai ce wa amman naru amma wuta fa inna ha habati gidan banza gidan wari gidan kazanta alhabat kazanta abinki shi yasa ai aka kira shaidanu da khubus Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith al-khubuthu maza al-khaba'ith mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana na Aisha mutane suna cikin kasuwa a hadisin Bukhari suna cikin kasuwannin su suna cikin harkoki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yukhsafu awwaluhum bi akhirihim sai a shafa na farkon su a hada da na karshe sai na aiki ta buga kirji sai ce anu laku wa fina salihun sai ma'aikin Allah yanzu za a halakar da mu alhali da mutanen kirki a cikin mu manzon sama yace idza kasural khabath idan abin ki yayi yawa a cikin al'umma to ko da mutanen kirki sai Allah ya halakar da al'umma as-salihuna ba al-muslihuna ba al-muslihuna sune waɗanda suka dage suka ce sai an yi gyara amma as-salihuna mutanen kirki amma ba ruwansu ko wani ya gyaru ko kai ya gyaru su ba ruwansu to idan azaba ta zo har da su za ta sauka akan su as-salihu shi yasa malaman mu suke cewa inna allaha yuhliku as-salihina amma wala yuhliku al-muslihina eh in dai kana islahi to Allah madaukakin sarki ko azaba ta zo ba za ta hada da kai ba Allah zai tsare ka amma salihi amma me me shiru to manzo Allah sama ma ya ma kwace mishi salahiyarsa kaga ana banna kai shiru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace shaytanun akharasu Eh, hadisi ne sahihi attakitu an munkarin shaytanun akhrasu mutumin da zai ga ana sabo sai gumda bakinsa ba zai yi magana ba to wannan shedan kenan kurma kurman shedan kenan ai ya fi sharri ko fiye da ash-shaytanun natiq to shine sai malam yace fa innaha darul khabathi fil aqwali ai kaga da abin da ake faɗi a cikin ta dama daga ihu ne ko maganganun banza zaka ji yan wuta na yi wal a'mali da ayyuka ayyukan da suka yi a duniya da maganganun da suka kai na banza a duniya marasa kyau to su ne za a tattara musu kuma in sun je lahira a ci gaba da ji a ci gaba da gashi wal ma'atil haka nan ababan ci ma ai marasa kyau ne alage mutum ya rika cin naman alade da naman kare a duniya in an je lahira shi zai ci gaba da ci ai wal masharib haka nan ababan sha giya ce wiwi ne menene duk ababan banza da mutum yake sha a duniya shi yasa kaga ayan aljanna sai aka ce la fiha ghaulun eh. babu babu babu gaul babu maganar banza da ta kama da da da da da da da fatalwa Eh. sannan ba za su rika jin maganganun banza ba illa kilan salaman salama duk inda aka waiga kawai sai dai ka ji ana aminci aminci kawai salam salam kawai kalmar yan aljanna kenan sannan wa akhiru da awahum an alhamdulillahi rabbil alamin hmm. la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman babu lagaw babu zagi eh babu zagi hatta irin yadda abin da mutane suka maida in wani ya maka abin nan sai ka kunduma mai zagi ka bugo shi wai ya burge ka to babu wannan a aljanna ta'atim ne lagu ne wannan in wani ya burge ka a aljanna kawai sai dai ah, salam sai ku tafa in tafawa ta halasta eh. ha to ai duk abin daɗi da ake yi a duniya in dai na daɗi ne wanda ya halasta mutum zai yi aljanna Eh, shi yasa ni na sha faɗa na ce in Allah ya sa na shiga aljanna Allah ka sa in yi karatu a aljanna to da ina son karatu a ce gani na buɗe littafi ina karantawa a cikin aljanna a ce mutum yana research a cikin aljanna abin daɗi ne duk da zai akwai wahala a ciki amma dai ai na aljanna na daɗi ne zai zama eh <laughs> aiki ne a ce ai sauran ma ayyuka ne cin abinci ma ba aiki ba ne eh? da wani an ce kawai in ka ji sha'awa ka ji abu sai ka ji kawai ka koshi ma wani ya ce shi ji wallahi ya fi son ya ji shi ya tauna a baki ko to ai tauna wannan na da daɗi to manzala ta sama da yayi bayanin aljanna sahabbai suka ji daɗi wata rana a kazan da an fara bayanin aljanna sai kaga kowa ya murmushi ana jin daɗi to sai manzalar sun ya ce ala inna sil'ata Allah ghaliya ala inna sil'ata Allah aljannat yace kai ku dakata hajar Allah fa mai tsada ce hajar Allah ko aljanna ce kuma manzalar sallallahu alaihi wasallam yace idza sa'altumullaha ta'ala jannatahu fas'aluhu al-firdaus al-a'la in za ku roƙi Allah aljanna to ku roƙi ta sama alfirdaus ita za ku roƙa ku roƙi firdausi na'am to waja abin nan wajarul khabisi kuma ita ita wuta gidan mutanen banza ce Allah ta'ala ya jima'ul khabisa ba'adahu ila ba'adin fayankumahu kama yankumu shay'u li taraqubi ba'adihi ala ba'adihi shi Allah madaukakin sarki yana tara abubuwan banza ɗaya ya hau kan ɗaya fa yankunahu sai ya dora wani sisi cincirundo si tsibi tsibi tsibi kama yankumu shay'u li tarakubi ba'dihi ala ba'd kaman yadda abubuwa yake zuwa abubuwa suke zuwa su takude ɗaya ya hau kan ɗaya kamar tarin bola tarakumi kenan in an ce tarakumi shine abu takude eh summa yaj'aluhu fi jahannam daga nan sai Allah ya sanya abun banzan nan a cikin jahannam ma'a ahlihi tare da masu shi falaysa fiha illa khabithun babu wani abu a cikin wuta sai mara kyau ba abu mai kyau a wuta duk abin da kake tsammanin mai kyau ne ba shi a wuta duk abin da kake tunani a kwakwalwarka mai kyau ne to ba shi a wuta shi yasa sai ka ji ana ba da labari abincinsu shine abinci ne da da jambo ne jambo jambo ake tarawa ruwan jambo sai a tara kuma a tafasa shi eh kalmuhuli yashwil wujuha idan aka ba su aka ce suna suka ce suna jin kishi to ana ba su su sha kofin da sun kafa kai a bakin su sai naman fuskar su ya kwaye sai su zama kwarangwal a ce ba ku ɗanɗana ba tukuna a sake mai da su halarta su ta da sannan su sha suna sha ya tafarfasa musu hanji ka ghalil hali Allah ka tsare mutane ba su san wuta ba ko kuma mutane sun karyata ta yasa zaka ga wasu abubuwan sai su ta baka mamaki Allah ka tsare mu